محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانر من رانر السبر وتن رمضان يعرفانا إشرين دبيو ألف أبي هدو دا أربعين دا شدة هجرية وان دا يو muna 22 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya yau za mu zama na biyar a cikin suratu ar-ra'd a tafsirin da muke gabatarwa a nan unguwar rogo headquarter ta jama'atu izatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar kwakwato wanda mun gama da aya ta 24 a cikin suratul ra'd yau insha Allah دام تعيش آية 20 بسم الله والذين ينقضون على الله ويقطعون ويقطعون to bayan ubangiji subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka ya gaya mana sifofin waɗanda za su samu sa'ada da rabo uh, a aljanna gidan karama su sai kuma Allah ya fara gaya mana sifar waɗanda su kuma suke tafafu kishiyoyin waɗanda sai Allah ya ce na na ahadallahi amma waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla alkawarin bayan sun yadda da ingancin alkawarin da aka ɗauka shi ne min ba'di mithaqi ay min ba'di al-iqrar bi sihhati al-iltizam bihi to wayannan sifar ta farko kenan wa yaqta'una ma amara Allah bihi an sala. kuma suke yanke abin da Allah ya umarni da a sadar da shi shine zumunci ula'ikatu wa'annan lahumul la'anatu inuwa wacce take ɗaukar ma'anin nesan tasu daga rahamar ubangiji ta tabbata a gare su ba za su samu taufiki wajen yin abin da zai sa su gama da duniya lafiya ba kuma ba za su taɓa jin daɗi a rayuwarsu ba saboda ba su yi wa Allah abin da yake so ba walahum su'ud dar kuma suna da mummunar makoma mummunan gida shine Allah zai sa su a cikin wutar jahannama wannan su ne kishiyoyin waɗanda su suke cika alkawari kuma suke sadar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da sadar da shi na'am الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا wallahu yabsutur rizqa liman sha Allah madaukakin sarki shine yake shimfida arziki ga wanda ya so wa kadiru kuma Allah ya danke arziki ya kuntata wanda yaso wannan duka Allah ne kaɗai yake yin haka in yaso sai ya shimfida arzikinsa ya baka ba tare da ba wai dan wahalar ka ta wahalar wanda ya kuntata wa arzikin ba wa ya kuma in ya ga dama sai ka sha wahala amma saboda wani dalili sai ya danke arzikin ya kiya sakan maka arzikin wa farihu bil hayati duniya amma su kafirai farihu bil hayati duniya suna fariya da rayuwar duniya wannan alfarf alfarku anan yana nufin fariya da tinkaho da jin daɗi sai Allah ya ce wamal hayatu duniya fil akhira idan da zaka dauki rayuwar duniya ka sa ta a cikin rayuwar lahira to ba za ka ga komai a ciki ba za ka hango komai ba illa mata face wani ɗan jin daɗi wanda yake ba yawa ne da shi ba saboda haka fariya da alfahari da rayuwar duniya ba aikin mumini ba ne ba hadisi ya tabbata a cikin musulun imam ahmad da sayo musulun da sunan tirmidhi daga al-mustawrid akhi bani sinir yace bazala sallama yana cewa mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum itba'ahu fil yamm falyanzur fi matarji ita fa duniya inda zaka kwatanta ta da lahira to bata huce kamar dayan ku ya dau yatsansa ya tsoma shi a cikin teku ba ka duba ka ga mai dan yatsan ka zai dangwalo a cikin teku dan kaɗan ne to wannan dan kaɗan shi shine jin daɗin duniya haka hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa ta rana manzala sama yayi bacci akan tabar makkaba to sai ya tashi sai ga shi kabar ta fito rudu a cikin fatarsa sai sabai suka ce ya rasulullahi lau ittakhadna laka ko ko mu dan samar maka shimfiɗa ne da za mu dinga shimfiɗa maka akan wannan tabarmar saboda gudun abin da muka gani sai maza su ma ce mali duniya ina ni ina duniya me zan yi da ita ma ana fi duniya illa karatibin ta tahta shajara ni a duniya kamar matafiyi ne da tafiya a gabansa mai nisa sai ya ɗan tsaya ƙarƙashin wata bishiya don ya huta sun maraha wa raka hasa na fatashi zai ya tafiya bar wannan inuwar to nima duniyar mai zan yi da ita ba ni da buƙatar ta to ubangiji wata ala yake cewa wa yaqulu alladhina kafaru kafaru laula unzila alayhi ayatun min za ku maka kaji kafirai suna cewa to me yasa ba za a saukan masa da mu'ujiza daga ubangijinsa ba in ya so ita wannan mutuzar ma ta ƙara mana faɗin abin da muke da shi na gonaki ya zanto a duwatsun nan na maka da suka dame mu a matsan mana da su kawai al'un da gaske ne annabin ne to isa duwatsun gaba ɗaya su matsa daga inda suke don mu samu faɗin gonaki ko kuma a je a tayar mana da wane da wane su ne shugabannin mu a yi magana da su mu ji maganar su su tashi su fasa mutuwa in dai har da gaske ne to a saukan masa da mu'ujizar da za ta yi mana haka mana sai ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa kul ka gaya musu inna Allah yuzillu man yasha wa yahdi ilayhi man ana lalle Allah madaukakin sarki yana kaddara fata ga wanda ya so yana batar da wanda ya ga dama ta hanyar kaddara masa hanyar da zai biya bata wa yahdi ilaihi man anab kuma yana shiryar da man anaba wanda ya mayar da al'amarinsa zuwa gare shi ko kuma anaba ai raja anil inadi ya fasa wannan girman kan da taurin kan ya karbi gaskiya to wanda duk yawan manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda ya haka to ubangiji subhanahu wataala yana tsora shi akan tafarkin shirya na'am allazina amanu lalle wa'anda suka yi imani kuma wa taqma in qulubuhum bi dhikrillah zuciyarsu ko zukatansu suka nutsu da zikirin lahi da ambatan Allah subhanahu wata'ala wa'anda zukatansu suka nutsu da ambatan Allah subhanahu wata'ala ambatan Allah ɗin shine alƙur'ani da kuma tauhidi da kaɗaita Allah da abin da yake cikin alƙur'ani na alƙawarin cewa wanda ya kaza Allah zai masa kaza wanda ya kaza Allah zai masa kaza misali mutum ne ya yi kisan kai ko mutum ne ya yi zina ko mutum ne ya taɓa yin shirka sai kuma a karanta qur'ani a cikin qur'anin aka ji inda Allah yake cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah sai zuciyarsa ta samu zuwa a ya ji an ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda sai ji dadi ya samu nutsuwa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sai maza ya kokari ya imani saboda yana jiran aljanna a'a innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ji dadi innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu innal ladina amanu wa salihati wa akhbatu ila rabbihim kaza kaza duk inda aka faɗa sai sai hango abin sai yanzu tatanazzalu alaihim al mala'ika innal ladina qalu rabbuna allah masta istaqamu تتنزل عليهم الملائكة to kawai mutum da ya ji haka sai ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali to su ne allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suka dinga samun nutsuwa saboda ambatan Allah kaga an karanta alqur'ani sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali to wa'annan wanda zukatan nasu suka samu nutsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara fi zikirin lahi lallai da ambatan Allah ne ta kuma innul kulu zukata wato suke suke samun nutsuwa ba wani abu da zai samu maka nutsuwa da kwanciyar hankali da ya kai zikirin Allah to wannan ana magana akan zikirin Allah na karatun alkur'ani mai girma kuma sa'an zikirin Allah na ambatan Allah subhanahu da kalmomi na na tasbihi da kalmomi na kabbara da kalmomi na hamdala da addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma duka zai shiga cikin zikirin Allah wanda kuma tabbas idan har mutum ya lazance su zai samu nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya irin zikiran da ake yi a cikin sallah duk wata gaba ta sallah ka samu kai wannan zikiran ya koya irin yadda ake yin zikirai bayan idan da sallah ana idan da sallah kai wa'annan zikiran sai ka samu nutsuwa baka bu zikirin wani mutum daban wanda ka da tabbacin abin da za a ba safiya ta yi kayi azkar wanda manzo Allah sama ya koyar a'a wani abu ne a gabanka na tafiya ko wani abu sai ka tuna hadisin abubakar da nufai ibn al-harith yana cewa a hadisin sayyidina usman allah ya kara da a gare shi humran dan usman yake cewa naji usman yana cewa manzala sallama yana cewa wanda duk yawa yake sai ce bismillah allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-sami'ul alim so uku to a wannan rana babu wani abu na sharri da zai same shi dan da aka gama Umran dan gidan Usman ko Aban ɗan gidan Usman gashi cutar barin jiki ta same shi paralysis to shi wanda ake ga hadisin sai yake kallon sa'a ah, sai kamar kana da wannan addu'a kuma wannan cutar ta kama ka sai ce na fahimci abin da kake so ka ce yace wallahi sanda na gamu da wannan larurar ba karanta addu'a nan to lokacin da ka karanta ta ko hanya ce zaka bi in dai ka bi asbab din da ake bi sai kai baccin kama a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ka ta nutsu da maganar wanda ya fi kowa gaskiya shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wata tsuma innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu suka nutsu bi zikrillah saboda ambatan Allah subhanahu wataala ala saurara bi zikrillah tatma'innul qulub lallai da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala zukata suke samun nutsuwa na'am alladina amanu wa 'amilus salihati alladina amanu wa'anda suka yi imani wa 'amilus salihati kuma suka yi ayyuka nagari tubalam wato aljanna ta tabbata a gare su wa husnu ma'ab ko kuma ina mu husnu ma'ab sannan kuma da kyakkyawar makoma to lafazin tuba ko dai ya zanto asalin ma'kubin ne min tsaba ya tsibu tuba idan ya zama abin da za a ba su yawansa ya kai yawa darajarsa ta kai daraja sai zama tuba masdarun ne min tsib sai zama lakumul aishu tsayibu wato kyakkyawar rayuwa ta tabbata a gare su ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su ita ko kuma ya zanto tuba din wata bishiya ce mai girma wata itaciya ce a aljanna mai matukar girma hadisi ya tabbata hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ita tsuba da kuke ganinta wata bishiya ce a cikin aljanna wata itaciya ce a aljanna wadda da za a samu wani jarumi da zai hau doki ya fitar da gudu sai ya tafiya shekara 500 bai kure inuwar wannan bishiyar ba waɗanda suka yi imani suka aiki na gari Allah zai sa su a cikin wannan a cikin aljanna wacce a cikinta akwai wannan bishiya amma malamai sun fi zaɓar a ce tsuba ɗin da ma'anar baba ya tsibu tsuba domin idan aka ce abu mani'inci na alkhairi sai zama bishiya ta shiga ciki duk wani abu kuma da Allah ya tanadar wa 'yan aljanna ya shiga ciki allazi na amanu wa taɓuma inna ƙulubuhun bi zikirillah ala bi zikirillah taɓuma inna ƙulub allazi na amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'a hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam nake cewa wani mutum ya zo ce ya Rasulullahi tuba liman ra'aka wa amana bika yace wato tuba ta tabbata ga wanda ya taba ganinka yayi imani da kai sahabi kenan قال تيتا طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي rani. Ya yace lallai aljanna ta tabbata sannan aljanna ta tabbata kai har ga wanda ya yi imani da nima ko da zai taba gani na ba sai wani mutum yace ya rasulullahi wa ma quba to ita quba din da kace ta tabbata ce-ce ita sai manzo sama ke cewa shajaratun fil jannati masiratu mi'ati amin wato bishiya ce aljanna tafiyar da za ka yi kafin ka kura bishiyar ma sai ka yi tafiyar shekara ɗari ya siyabu ahalin jannati ta kuruju min wato kayan da 'yan aljanna suke sawa ana satsa musu wannan kayan ne min akmamiha daga kwansan ita wannan bishiya wani hadisi al'imam ahmad ya rawace shi a cikin musulun bayanai akan tuba suna da yawa amma dai kawai da muka faɗa idan muka takaice zai zama tuba din tana nufin wato bishiya ce wacce take mai matukar a girma a cikin aljanna imamu ahmad allah ya rama ya rawaito daga abu wurin allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma yake cewa fil jannati shajaratun yasiru rakibu fi zillaha mi'ata sanatin iqra'u in shi'tum wa zillin mamdud kuma asalin wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ya ce wato bishiya wata bishiya ce aljanna da za ka yi tafiya shekara 100 baka ka kai ta ba da Allah ya tabbatar da 'yan aljanna ita ya ce in kun so ma ku karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa zillin mamdud da wata inuwa wacce aka miƙar da ita za a yi ta tafiya a cikin ta Allah ya sama a ciki na'am كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قبلها أمم عليهم الذي أوحينا إليك قل هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Allah ya ce ka zalika arsalnaka fi ummatin kamar haka ne ya rasulullah sallallahu alaihi sallama kamar yadda muka aika annabawa zuwa ga ga su to kai ma haka muka aiko ka fi ummatin zuwa wata al'umma ko a cikin wata al'umma kada khalat min umamun wayanda wa'yansu al'ummatai sun shuɗe min ƙabali ha kafin wannan al'ummar da muka aiko ka a cikinta mun aiko ka zuwa ga mutanen makka ko kuma mun aiko ka zuwa ga al'ummar nan ta ƙarshen zamani wanda kafin ka kafin mu aiko ka an taɓa aiko wasu annabawa zuwa ga al'ummatansu kuma sun zo da saƙon allah subhanahu wata'ala wasu an karɓa wasu kuma an ƙaryata me yasa muka turo ka litattuluwa alaihim allazi auhayna ilai domin ka ci gaba da karanta musu abin da muka yi wahayi zuwa gare ta wahum yakfuruna bir rahman gashi kuma idan aka ce musu ar-rahman Allah kenan yakfuruna sai su kafirce da shi sai suka zaɓi sunan Allah ar-rahmanu shine ba sa yi da shi a cikin sunayen Allah sai sai mu musamman waye a rahmanu ba kamar yadda hadisin sulhun hudaybiya ya tabbata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka zo rubuta sulhun hudaybiya lokacin da suhail yake wakiltar quraishu sai maza Allah sallama yasa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ka ce tsaya da kata nan. wa ma nadri man rahmanur rahim mu mu san waye ar-rahmanur rahim ba wanda kace a rubuta sunansa anan kawai sai ne ka sa bismika allahumma maza da ce a mayar da shi bismika allahumma haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin suratul furqan wa idza qila lahum isjudu wa idza qila lahum isjudu idan aka ce musu ku yi sujada lirrahman ga Allah ar-rahman sai su ce qalu wa man rahman waye kuma ar-rahman su bisu san ar-rahman ba haka suke nuna sai Allah ya ce wa hum yakfuruna bir-rahman gashi suna kafircewa da ubangiji ar-rahman ƙul ka gaya musu huwa rabbi shi Allah ar-rahmanun shine ubangijina kamar da ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abdullahi bin umar Allah ya kare da a gare shi manzala sama yake cewa inna al asma'i ila Allah abdullahi wa Rahman mafi sunan da Allah ya fi a cikin sunaye shine abdullahi ko Rahman haka manzala sama yake Allah yana son sunan ar-rahman to ka raba shi ma a jikin eh, mutum a wato ka kalmar bauta a jikinsa ka danganta mutum da cewa shi bawan arrahmanu ne yana cikin sunayen da Allah subhanahu wata yake mafi gaskiyar suna kuma a cikin wani hadisin ko da yake shi bai kai ingancin wannan ba shine wato harisun wahamma a ce da mutum harisu manomi ko a ce masa hammam wanda yake da niyya da shirin yin abu kowane ɗan adam yana tashi ya nemi abinci kuma yana da niyyarsa wanda duk aka sawa haka za ka ga ya amsa sunansa sannan kuma wa akzabuha mafi sunan da ya fi karya kuma shine murra da kuma hanzal to qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkalt na dogara ga Allah da Allah subhanahu wata'ala na dogara wa ilayhi matab ko kuma wa ilaihi matab kuma izuwa gare shi ne wato idan na tashi komawa don a yafe min zinubai na to izuwa gare shi nake komawa sai zama matab din nan a wato masdar mimi ne tuba in na tashi a wajensa nake tuba shi kaɗai zan koma in tuba a gare shi ba wajen waninsa ba na'am ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تسلمهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله al'imam al-tabarani ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi cewa shawa sun zo sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallama in kana kamata ƙuru in dai daga cewa ba abin bauta daga gaskiya sai allah shi kaɗai kuma allah ne ya aiko ka kai manzan allah ne to fa'ari na ashiyakan al'uwar muna so a je a tayar mana da taɓonmu tsofaffinmu da suka mutu na farko da muke ta jin labarinsu nukallimuhum min al-mauta in yaso mu tattauna da su aje a taso mana su daga makabarta wasa lana hadhihi al-jibal wayannan duwatsun kuma da suka zo suka kewaye makka sun hana mu noma sun hana mu sakat muna so inda gaske ne a saukan maka da mu'jizar da za ta dan musguna mana za ta dan muskuta nan su muskuta a ta kawai mu gansu an ɗauke su daga inda suke allati qaddam matna to sai Allah ya saukar da wannan aya da zamu ji fassara ah, an rawaito wani ah, wata riwayar da ita ma isnadin ta dai sihi maqal ana jingina ta suyuti da sauran sun jingina ta zuwa ga ibn abi hatim da ibn mardoya ta hanyar afiyatul aufi shi kuma afiyatul aufi yana da rauni sosai ah, cewa sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallama law suyirar lana jibalu makka mu abin da muke so a sa duwatsun maka su tashi su matsa daga inda suke hatta tattasa in yaso maka ta ƙara faɗi fa nahrudu biha in yaso mu noma a ciki aw qutti'at lana al ko kuma a tsaga mana ƙasa a yanka mana ita kama kana Sulaiman yaqba'u qaumihi kama yadda annabi Sulaiman yake yi wa mutanansa dirriya da iska aw ukhiyat lana al-mauta kama kana Isa yuhyi liqaumihi ko kuma a tayar mana da matattu kamar yadda Annabi Isa yake wa mutanansa sai Allah ya saukar da wannan aya haka ibn abi shayba ya rawaito da isnadinsa zuwa ga Amir ibn Shirahil ash-Sha'bi yake cewa Qurayshawa ne suka zo suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in kunta nabiyan kama taz'um ba'id jabalai makkata akhsha baiha muna so ka wayannan duwatsun guda biyu na makka ka nesanta mana tsakaninsu masirata arba'ina ayyamin au muna so arba'ati ayyamin ya zama tsakanin wancan dutsen da wannan sai an yi tafiyar kwana hudu ko kwana biyar fa innaha dayyika domin maka tayi mana kaɗan. hatta nazra'a fiha wa ra'a domin mu ci gaba da noma mu dinga kuma shuka a ciki sannan kuma wab'ath lana aba'ana min al-mauta muna son kuma ka tayar mana da kakanninmu da suka mutu da iyayenmu hatta yukallimuna wa yakhbiruna annaka nabi ala bishi kakannin namu sai su yi mana magana su gaya mana cewa kai annabi ne sai mu yadda wannan quraishi ne suka suka yi wa wannan tambaya muhammad al-amin shankiti Allah ya kansa da rama a cikin rihlatul hajj ila baladillahi al-haram littafin da ya wallafa na tafiyarsa daga mauritaniya har zuwa maka ya ba da labari har ta najeriya ya wuce har ta kano da jos ya wuce ya ba da labari to da ya je umdurman aka kai su al-ma'hadu ash-shar'i ko addini na umdurman aka tara malamai da manya-manyan masana da almajirai aka yi musu tambayoyi sai ke cewa daga cikin abubuwan da suka farko abin da suka fara tambayar mu suka ce mai musu fassarar wannan aya walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qurtiat bihi al-ardu aw kullimat bihi mauta bal lillahi al-amru jami'a afalam ya'ti alladhina amanu an ya yasha'u Allah lahada nasa jami'a ila akhir al-aya sai fakana jawabuna ko fakana jawabana to abin da ya zama shine amsar da muka bayar muka ce anna hadhihi al-ayatu karimata da wannan aya babba nazalat fi nafarin min mushriki makkah ta sauka a wajen waɗansu taron mushirkan makka minhum abdullahi ibn abi umayya ibn salama abdullahi ibn abi umayya ya suna ummu salama hindu bintu abi umayya shi kuma abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira al-makhzumi radiyallahu an daga baya musulunta da ayyana yana cikin masu tsananta adawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi abdullahi ibn al-mughira to a to sai suka zo suka ce shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayat suratul isra cewa walan nu'minu yaka ta tunzil alaina kitaban naqra'u to shi abdullahi kafin ya musulunta ai shine mai wannan magana to sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai suka yi magana da shi sai suka ce masa a in sarraka an nattabi'aka in dai kana so mu bi ka fasayyir anna jibala makkata bil qur'an to ayi amfani da wannan ƙur'anin mana a sa duwatsun maka su tashi wa a tafiyan mana da su littattafi a ardu makkata limazari'ina kaga kasan maka sai ta zama tayi daidai da gonakin mu zamu iya noma yadda muke so fa innaha ardun allah waj'al lana fiha uyunan wa anharan kuma a yi amfani da qur'anin a fito mana da mare mari marmaro jam'in marmaro idaniyar ruwa da kuma ƙoramai li naghrisa fiha al-ashjar dan mu dasa itatuwa wa nazra'a wa nattakhidha al-basatin mu ma ya zama kamar yadda ake a da'ifa ya zama muna da hadamomi da gonaki falasta fi za'bika bi ahwan 'ala Allah ta'ala min Dawud alayhi salam kamar yadda kake faɗa kai matsayinka bai yi ƙasa da matsayin Annabi Dauda Dauda ba a cikin bayi wanda Allah ya kore masa duwatsu suke tasbihi tare da shi kuma ka bari iska ta zo mu dinga hawanta daga nan ta dinga kai mu har kasar sham muna biyan bukatar mu muna karbo abinci ila shami li hawaijina wa miratina wa narji'u fi yawmina kuma ya zanto idan mun tafi sham din yau zamu je kuma yau zamu dawo falasta ahwana ala rabbika min sulaiman ai ba annabi sulaiman bai fika ba a wajen Allah to shi ma yana wa mutanensa haka wa na jaddaka kusayyan kuma ka tayar mana da kakanka kusayyu aw shi ita min aba'ina ko ka tayar mana da wanda kake so ka tayar mana a cikin kakanninmu wa mautana linas'alahu an amrika in yaso sai mu tambaye su domin mun san dai duk matsayin annabi isa bai fika ba amma yana tayar da matattu to sai Allah ya saukar da wannan aya to da ka ji wannan barka da tafsirin ta sai Allah ya ce walau anna qur'ana da a ce akwai wani littafi da ake iya karanta shi wanda ake saukar da shi a karanta da aka taba yi a duniya suyirat bihil jibalu da shi aka sa duwatsu suka tashi suka canja waje au qutti'at bihil ardu ko aka yanke kasa da shi au kullima bihil mauta ko da shi aka je aka yi karanta wani abu matattu suka tashi to jawabin magana shine da wannan qur'anin zai da za a samu wani qur'ani da za a iya yin haka da shi la kana hada qur'an to amma ba ba a taɓa yi ba annabi dauda annabi isa annabi suleiman duk da kuka faɗa dukkansu ba wanda aka wa da littafi dan yayi haka ya sha mutanensa a gaba ije da littafin yi musu haka to don me za ku ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku haka an fahimta ko wannan shine abin da malamai suka faɗa a asalin fassara farko daga cikin fassarorin da suka yi wa wannan aya sai ya zama a walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi ardu au kullima bihi mauta a tada Allah ya jikansa da rama ya ce lau anna tasirar jibali an amakin hawa izhabiha wa al'arbi ai ay an haran wa uyunan wa ihya'al mauta wa taklimahum fu'ila bi qur'anin unzila ala nabiyyin qabla qur'anikum la fu'ila bi qur'anikum li'annahu afdalu kitabin anzalahu Allah haka wa'ina abubuwan guda uku da kuka nema a sa duwatsun maka matsa saboda ku ci gaba da yin noma a sa ƙasa a yanka ƙasa don ta fitar da ƙorama da idaniyar ruwa a taso mamata da an taɓa yin wani littafi da aka yi haka da shi to da kuma sai a yi muku da wannan ƙur'ani to amma ba a taɓa yi ba ballantana ku ce ai ya kamata kuma a yi muku ba a taɓa yi ba ballillahi al-amru, jami'a to duka dai lamarin lillahi ya tabbata ga ubangiji ma'ana ikwa da kudurar yin to duk gaba ɗaya tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wasu malaman kuma suka ce a'a a dai sake dubawa sosai kun tambaye a sa duwatsu su matsa kuma kun roƙi a tsaga ƙasa domin ta samun muku da idaniyar ruwa kuma kun nemi a tashi mamata ko to da mun amsa muku wannan da wannan alƙur'ani muka tsaga muku ƙasar muka yi muku duka wa'annan abubuwan to da ba za ku daina dai kafircin ba kafircin nan dai da kuke yi ai ba wai ba za a iya bane yasa ka ce ballillahi al'amru jami'a ai iko lamarin duk gaba ɗaya na Allah ne in yaso zai iya muku amma me yasa kuke so a yi muku kun ce wai sai an yi za ku yi imani ko to in an yi hakan ma ba za ku yi imanin ba ta ina muka samu wannan sai aka ce ai a baya dama an sa wahum yakfuruna birrahman ko to da walau anna qur'anan kaza kaza kaza la kafaru bi rahman da bare za su daina kafircewa da arrahman ba to me asanin ina asanin ai musu abin da suke so kuma su ba za su yi abin da ake so ba to wayannan fassarorin guda biyu kowanne yana da abin da yake goyon bayansa na littafin Allah to shi yasa Allah subhanahu wataala a ƙarshe ke cewa afalam yayi asil ladina aman shin muminai ba su kwana da sanin cewa Allah ya sha'u Allah da Allah ya so ladan nasa jami'a watakila wani zai ce tutun da za a iya dan Allah a yi musu da an musu wata tsayar da a ku daina maganar haka ai inda Allah ku ku kwana da sanin cewa Allah ya sha Allah da Allah ya so lahadan nasa jami'a da ya shirya da mutane gaba ɗaya ba to sai Allah subhanahu wataala yake cewa saboda nan anan lafazin yayi asal ladina amanu abinda ake nufi shine ya'lamu ladina amanu domin asali asalin al-ya'su shine tabbatar da zuciya ta tabbatar da cewa abu kaza ba zai yi ba to daga baya sai aka yi amfani da shi majazan akan tabbatarwar to daga nan kuma sai aka sake juya wa kalmar ma'ana ta tashi ta koma ma'anar ilimi ka afalam ya asil "Lazina amanu allahu ya Sha'ullahu allahu lahadan nasa jami'a sai Allah subhanahu wataala ya ce wala yazalu alladhina kafaru kafirai fa ba za su gushe ba bi ma sana'u qari'atun wato wata musiba ne kwankwasa zukata ba za ta gushe ba tana samun sakamakon abin da suka aikata aw ta kullu qariban min darihi ko kuma in ba ta faɗo musu ba ta faɗo kusa da gidaddajin su sai zama ƙari qari'atul hiya allati ta kullu ƙariban min darihi ko kuma a'a ba za su gushe ba Allah yana ta jarrabar su ana ta cinye su da yaki ko kuma ma ta hullu kai manzon Allah sallama ka zo ka sauka ƙariban min dari ga ka kusa da gidan dajinsu ka zo buɗe maka kuma ba yadda za su yi ka kai wa an ta hillun bi to ba za su gushe ba ana musu haka hatta ya ce wa adullah har sai wa adin Allah subhanahu ta'ala ya sauka inna Allah la yukhlifu miad haqiqa Allah madaukakin sarki baya saba alkawari na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أن تبين إذجلي da dariya da reni da wulakanci ga manzanni kafin ka wannan an ce masa kaza wancan an ce masa kaza da haka ba kanka faro ba an taɓa yi wa annabawa kafin kai amma me ya faru fa amlaitu na kafaru wayanda suka yi izginin ba wai suna yi suna mutuwa bane a'a fa'amlaitu sai na dan tsaka musu kafa to daga musu kafan nan da nan sai suka zaci kamar sun gagare ni ne sun ma akhastu sannan na danke su fa kaifa kana iqabi duba ka ga ya ya hukubar da nai musu sai ka duba mutanen da suka yi annabi ludu izgiri da wayanda suka yi wa annabi nuhu izgiri suna cewa awa oh, yanzu kuma an koma kafinta bayan da ana annabi da mutanen da suka yi annabi hudu izgiri da wanda suka yi wa annabi salihu izgiri da fir'auna da yawa allon Musa ijili kaifa kana iqab ai kaifa kana iqabi ya kaga ukubar da nayi musu na musu da sauki to kamar yadda nayi musu ka kwantar da hankalinka su ma mutanen ka in ba imani ba abin zai faru akan su na'am afaman huwa وجعلوا لله شركاء قل أن تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin kashedi da ya yi na ba game da wayancan mutane to sai Allah ya ce afaman huwa qa'imun yanzu wanda yake tsaye tsayin daka ala kulli nafsin bima kasabat akan kowace rai bima kasabat duk abinda ta aikata bai kyale ta ba ya saukan mata da mala'iku ta ko'ina suna kula da abin da kowane rai yake kuma suna rubutawa suna tabbatar da cewa dukkan abin da mutum ya yi ana sane da shi wanda shi ne ubangiji subhanahu wata'ala kenan shi ubangijin waje alulillahi shuraka'a shi ne kuma suke sanyawa shuraka'a wato ababen bauta kaga wannan kira ne zuwa ga abin al'adabi da mamaki na irin abin da su wayannan kafirai da mushrikai suke yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma takunu fi sha'anin wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'malun wa la ta'malun min illa ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب Allah ya ce ba wani abu da za ka kasance na sha'ani ko kuma ka yi karatu na wani littafi ko kuma ka aikata wani aiki face muna nan a wajen lokacin da kuka kwarara kuka rubuta cikin wannan aikin da kuke haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul hud wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lam wa mafatihul ghaib la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa la tasqutu min ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب kaga wannan ma suna tana ƙara tabbatar mana da cewa ba wani abu da kake yi face Allah yana sani to wannan kira zuwa ga mamakin kaga an yi tambaya to ina ƙarashen batun tambaya ai wa hum yakfuruna birrahman sun fa suna kafircewa da Allah ar-rahman afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin yanzu ar-rahman da shine yake tsaye akan kowace rai bima kasaba yana sane da abinda rai yake aikatawa shi za a kafircewa ku yanzu kuna ganin haka yayi daidai waje layin shuraka abin mamaki kuma wai sai su dinga sanya wa Allah shuraka a abokanan tarayya kulka gaya musu ya rasulallah sammuhum ku sifanta mana su ku kawo mana sunayensu mu ji ku gaya mana suwaye su mai suka taɓa yi da har suka cancanci su zama alloli am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard ko kuma za ku ba wa Allah labari ne game da abin da bai sani ba a ban ƙasa a duniya an bi zahirin min alqaul ko kuma a'a wato za ku kirawo su wa'annan mushrikan nasu mushrikan wa'annan abubuwan da kuke hadawa hada bautar su da Allah subhanahu wata'ala shuraka shuraka'a bi zannin min alqaul akwai wani zato ne na magana da za ku sifanta su da shi ku ce suna amfanarwa ko suna cutarwa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus zato ne kawai da abin da san zuciya wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda to saboda haka wannan aya abin da take nufi afa man huwa qa'imun wannan aya tana tana tabbatar mana da hujjoji na mushirikai ko kuma musul da mushirikai suke da hada bautar Allah subhanahu wata'ala musu ne wanda yake ba shi da dalili ba shi da hujja shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kashi a siga ta ta'ajjub sai ce bal zuyyina lil ladina kafaru makaruhum bari dai an kawata wa kafirai wannan makircin nasu makircin shine dabaru da biye-biye da kwane wajen haɗa Allah subhanahu ta'ala da wani wasu du'anin sabil kuma an karkatar da su gaburar tafarki wa man yi lahu min had wanda ku duk Allah ya kaddara masa bata Allah ya bacar da shi to baka samun wanda zai shirye da shi na'am lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq وما لهم من الله من lahum azabun fil hayatid dunya azaba ta tabbata a gare su a rayuwar duniya sannan wala azabul akhirati ashaqu azaba kuma ta lahira ta fi wahala da tsanani wa ma lahum min allahi min waqin ba su da wani wanda zai tserar da su daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi ke cewa inna azabad dunya ahwalu min azabil akhirah haqiqa rayuwar azabar da suke sha ta duniya kafirai saukinta ya fi azabar lahira saboda ita azabar duniya tana da lokaci ita kuma azabar lahira ba ta da lokaci to Allah zai azabtar da su wajen ayyaki, yaki a kama su a azabtar da su su yi asara su ji ba daɗi sannan kuma in sun zo mutuwa a gara su a mutuwa su sha wahala wajen mutuwa sannan in sun shiga kabari kabari ya matse su sannan kuma in sun tashi gaban Allah subhanahu wataala su sha wahalar da kuma duka tananin nan kawai can wahalhalin wannan za ku ga muna ta gudu saboda yawanci a cikin bayananmu na baya da muke tsawaitawa mun tattara yawancin waɗannan ayoyin mun kafa hujja da su akan abin da darasi ne mai zaman kansa ba sai mun sake mai ta ba na sallu janna masalul jannati allati yu'ida matsalul jannatin lati wu'idal muttaqun to in aka ce kuma a kwatanta maka aljanna da aka yi wa masu takawa alkawarinta wacce ake ta bayanin ta to ga sifarta ko wani abu daga cikin sifarta tajri min tahtiha al-anhar wato gidaje ne da katangu da benaye to a su kuma akwai koramu suna gudana a ƙarƙashin aljanna ba tare da an musu rami ba ukuluha wato ‘ya'yan itaciya na aljanna ja'imun a koyaushe akwai su ba wai za a ce yanzu ana yayin mangwara ne ba a yayin kashu ba ya zawa ko kuma wannan lokacin kaza ne sai a jira sai lokacin kaza shi ba wani lokacin yayi koyaushe duk abin da kake so baya karewa wa zilluha sannan kuma wato ita ma inuwar aljanna ba wani lokaci da zai zo a ce inuwar ta tafi wata baya tafi da ita rana ba ta tafi da ita la ya rauna fiya shamsan wala zam hadira Allah ce tilka uqbal ladina taqaw to wayannan gidajen na aljanna sune fa karshen sakamakon masu taqawa wa uqbal kafirina na sufa kafirai makomasu ita ce wuta na'am والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب الله يتي والذين آتيناهم الكتاب kuma waɗanda muka ba su littafi cikin mutanen da suka gabace ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wato yafrahuna suna suna yin farin ciki bima unzila ilaika da abin da aka saukar maka sune waɗanda suka musulunta a cikin ahalin kitabi kenan kamar Abdullahi bin Salam da shi da waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallama wanda tuni Allah ya sanya musu ƙauna ta manzan Allah sama da kuma hasken imani Abdullahi bin Salam yake cewa lokacin da manzan Allah sama ya iso Madina in jafala ilaihin na. sai mutane suka dinga kwararowa suna zuwa ganinsa, sa fa kuntu jafala ilai ni ma ina cikin wanda suka zo ma ra'aitu wajhahu arabtu annahu laysa waje kazzab ina ganin fuskarsa na san wannan ba makaryaci bane da aka sai suka yi farin ciki da abin da aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min ahzabi daga cikin yan kungiyoyi kuma na mushrikai da yahudawa a cikinsu hadda laraba yahuda kamar irin su Ka'ab ibn al-Ashraf da abokanansa man yunkiru ba'dahu akwai waɗanda suke yin inkarin wani sashi na abin da aka saukarwa da annabi sallama kamar a ce ar-rahmanu a cikin alkur'ani sai su su yarda da ar-rahmanu ba amma kuma wasu abubuwan na kistoshi sun yarda da su sai Allah ya ce kul ka gaya musu inna ma umirtu an a'budu Allah ni fa an umarce ni ne da in bauta wa Allah subhanahu wata'ala wala ushrika bi kada kuma in hada bautar Allah da wani ilaihi ad'u wato zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nake kira nake da awata wa ilaihi ma'ab kuma izuwa ga Allah subhanahu wata'ala makoma ta take kuma makoma ku da haka in kun yi imani to ni da ku duk za mu haɗu a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah zai yi mana hukunci idan kuma kun kafirce shi ma dai za mu game da Allah subhanahu wata'ala za ku ga sakamakon kafircewa to lokaci ya cin mana za mu tsaya a nan a ƙarshen aya ta 36 da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da makaranta daidai abin da muka kuskure kuma ubangiji Allah ya fi mana ah, kamar yadda dai muke faɗa muna ta tahowa gangara <laughs> an wa gida nake so in tafi ko <laughs> ba gida nake so in tafi ba ai dan ta je magi a naɗa ƙasa ni nan ta ne zai mi ta yi <laughs> akwai wanda za su shiga itikafi da sauransu akwai kuma hidindimu na sallah da ya kamata a sassauta wa jama'a su je su samu a kuma musamman kun ga 'yan agajin wasu daga nesa suke akwai wanda allah allah suke yi a gama kuma su je sun yi aikin allah kuma har yanzu dai haƙoƙin iyali suna nan a kansu ana jira a je a sauke nauyi gobe ranar lahadi za mu yi karatu na biyun ƙarshe a karatun dare jibi ranar litinin za mu yi sauta <laughs> to za a to an rufe ma dai za a sake budewa za mu sauka ta wannan shekara <laughs> insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma muna da yawan rai mun waye gari talata kuma sai mu karatun karshe na yamma insha Allah na wannan shekara a bayanan da aka saba yau 22 ga watan Ramadan 1446 zagayen da 'yan agaji suka yi a harabar savannah bank da unguwar rogo a jiya 21 ga wata sun samu naira dubu biyar da naira ɗari ɗaya sannan wata mata baiwa Allah ta ba da naira dubu ɗaya sannan alhaji usman gobe ya ba da dubu goma haka kuma wani bawan Allah ya ba da turaman atamfa shida da bandar na shadda biyu ya ce a tufatar da marayu maza hudu da jimla marayu goma yana buƙatar a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya sannan kuma wata mata baiwar Allah ta ba da sadakar a atamfa biyu ta ga marayu wani bawan Allah kuma da baya so a faɗi sunansa shi kuma ya ba da sadakar naira miliyan ɗaya ya ce a yi hidimar marayu sannan honorable abubakar saddaunan dinawa shi kuma ya ba da naira dubu goma sai kuma alhaji kabiru matawallan dinawa shi ma ya ba da dubu goma wayannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi da su da wayanda suka ba da gudunmawa tun daga farko duka Allah ya karba musu baki daya wanda ya nemi a roƙa masa Allah ya bashi lafiya muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi sa Allah ya ba wa marasa lafiyar mu lafiya baki daya mu kuma da muke da lafiya Allah ya inganta mana lafiyar mu Allah muna roƙonka dukkan wayanda suke roƙon mu da bi musu addu'a suna kyautata mana zato da kuma tsaron alkhairi da yake sauka a wurin da ake karanta littafin Allah to Allah ka san mu ka san su ka san bukatun mu ka san bukatun su Allah ka biya mana bukatun da Allah muna roƙon ka yadda muka taru a nan ba dan kuma ba sai dan kai kai kadai kuma za mu iya roƙa ka biya mana idan baka biya mana ba ba mu da wanda zai biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu akwai mata da suke yawan yi mana kukan roƙa musu Allah ya ba su mazaje na gari to Allah muna roƙonka ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari dan kaso mu Allah ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu albarka ma'aikatan mu Allah ka albarkaci aikin su a mu da 'ya'yanmu dalibai da suke neman admission a makarantu Allah ka ba su Allah ka sanya albarka a ciki wanda suke ciki kuma Allah ka sa su gama lafiya masu jarrabawa Allah ya ba su sa'a masu neman aiki Allah ka yassare musu ka hore musu masu neman jari Allah ka ba su wanda suke fama da kangi na haya Allah ka yaye musu wanda suke fama da kangi na karewa jari ubangiji Allah ka tura musu su Allah ka kan mamatan na musulmai baki daya Allah ka bunƙasa mana harkar tsaro a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu ka shiryar mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله